Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sunana Zahra Aminu Fage. cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba batun bambancin da ke tsakanin 'yancin faɗin albarkacin baki da kalaman ɓatanci ko ƙage inda a kwanakin baya a jihar gombe jam'iyyar adawa ta pdp ta zargi jam'iyyar apc mai mulkin jihar da kame mata magoya baya tana kullewa a gidan kurkuku yayin da wasu kuma suna buya don tsoron kada a kama su. Wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tuntuɓi shugaban jam'iyyar PDP a jihar Gombe Alhaji Nuru Abba inda ya masa bayani a kan lamarin. Alhaji Nuru Abba shine shugaban PDP a Gombe ya mini karin bayani kan wannan lamari ta wayar tarho. wani maganganu yadda aka kama yaran mu yau za ka suna gidan yari yanzu kamar yaran kuma aka kama yanzu aka yaran mu guda biyu suna gidan yari akwai shi baba ne makera da kuma wani yara wani yaro suna ta boza boza suna gidan yari yanzu aka kasance da haka su a wani dalili aka kama su an kama su ne bisa irin abubuwa na siyasa so su suna gina abubuwan da ya kamata a yi wanda ba a yi ba shi ne suke magana a kai wani abu wani abun bakin ciki abu kuskure shi ne wanda ya yi karan su masu da baya gaban alƙali a ya kamata nan zo kotu a ce ga wanda ya kara ga kuma su wasu masu saurare su a jin ya faru wani shugaban matasa na jami'ar pdp a gombe da yake buya don gudun a kama shi ya ce gwamnati ta umarce su da su daina shiga gidajen rediyo don bayyana ra'ayinsu dalili ne ba zai wuce dalili na maganganu a kafafen yada labarai ba saboda mutane biyun da aka kama dayan ya yi magana ya yi fosti ne na bayanai akan gwamnati dayan kuma abokinmu na ya yi hira a gidan bishop kyau to a ranar da ya yi hiran washe gari aka kama shi to dole na shiga koya saboda ana neman za a kama mu wannan shi ne dai abu ne da ke gudana a wajen gwamnati yanzu. sai dai kuma mai ba da shawara wa gwamnan jihar gombe a fannin labaru malam sama'ila misali ya yi watsi da batun na pdp da cewa su ba san da wannan batu ba. ma babu wani gwamnatin gombe sa kama kowa ba mu kuma da dalilin ma da zai sa a kama wani. sosai nan don saboda sun fito suna faɗa ra'ayinsu a gidajen rediyo to shi yasa sa ana kame wannan dai to shafi faɗi dan babu maganar ta na sani babu inda gwamna ya ce a a kama aka kama wani ko kuma yake da hannun hannu a kan kama wani mu dai ba mu da masaniyar haka a gwamnatance suna eh, faɗa ba a yin bakinsa a gwamnatin gombe gwamnatin gombe duk inda ka je in ka je ka kunna hatta rediyon wani jiha za ka je ka samu ka samu dan adawa yana cike na faɗa to me ba wani abu ba adawa ce ta kawo gwamnatin ba to ko me zai samu wakilin wani Wakilinmu Abdulwahab ya tuntuɓi Shehu Usman wani malami da ke koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Bauchi, inda ya yi mana ƙarin bayani a kan menene 'yancin faɗin albarkacin baki ko kalaman ɓatanci ko ƙage. Ga wani batu da yake ake ta kikikaka musamman abin da ya shafi faɗin albarkacin baki. to shin ya albarkacin baki suke wato shi faɗin albarkacin baki abinda ake nufi ne a matsayinka na dan adam kana da ra'ayi kan wani abin da ya shafi rayuwarka walau shugabanci ne walau tattalin arziki ne walau yanayin zamantakewa duk abin da ya shafe ka kana da dama ka bayyana ra'ayinka game da shi kuma wannan abu ne wanda aka tanada a matsayinka na dan adam domin a baka dama ka fito ka bayyana matsayinka game da wani batu kamar da na ce siyasa tattalin arziki ko zamantakewa kuma wannan ra'ayin da za ka bayyana shi ne za a yi la'akari da shi wajen tattara bayanai na cimma wani buri ko na tsaida wata shawara ko na yanke wani hukunci hmm. saboda haka albarkacin bayyana albarkacin ah, bayyana albarkacin baki yana da muhimmanci a matsayinka na dan adam matsalar ita ce ɗaya kawai shine duk lokacin da mutum ya zo ya bayyana ra'ayinsa alal misali a siyasa alal misali a tattalin arziki ko yanayin zamantakewa to kada ya kasance ra'ayin nan naka ne kake bayyanawa ra'ayinka kuma bai taɓo wani ba taɓowar da zai shine nake son maka karin bayani hmm. taɓowar ita ce in zan bayani kan siyasa kan wani hmm. to zan fiɗi abinda mutumin nan ya yi a matsayinsa ko yana shugabanta ta ko kuma ma ko abokin hamayya ne nawa hmm. to ba zan taɓo wani abu da zai aibanta shi ba wani abu da ke jikinsa ko addininsa ina ce jikinsa kamar ko yana da wata na ƙasa ko kuma ah, in aibanta addininsa ko kabilarsa ko kuma dai wani abin da shi ba zai so a alakantarsa da shi ba kamar zage shi yawa kamar ka aibanta shi ko ka zage shi to nan matsala take in faɗin albarkacin baki ya tsallake sira'in ka shiga cikin kuma hurumin wani to nan kuma an shiga wani fage ne kuma daban kuma fagen nan kamar ina son in kara maka bayani shine yanzu muna cikin wata hidima ce ta wata social media wani dandali ne na zumunta da kuma a kawantaka kamar yadda ake cewa a bangaren a intanet ko yanar gizo hmm. wanda yake ba mutane dama hmm. damar ita ce cewa kana da handset kana da data wanda su masu baka layi suke badawa don ka shiga cikin yanar gizo to shine kowa yana ganin ya samu dama saboda haka kana kwanci kan gadonka kana rubuta abin da kake so kuma babban matsala ita ce ba za a iya tantancewa a ce wani ne kaza ba abinda mu da kai yanzu da muke aikin jarida za mu iya tantancewa in ne ba da labari ga sunana a kasa in wata rediyo wata kafar labarai nake ba ta labari ga sunana amma wancan wanda zaka ɗauki hansa ɗinka ka yi kowa kai mai da kansa ɗan jarida mai farautar labarai zan zauna a rubuta labarai labari na a koya nake so in aibanta wani in zage shi in ci mutuncin wani kuma ba za a bi diddigi a tantance a gane waye wannan ba saboda haka kowa yana da dama abin da yake so me yasa kake ganin gwamnati ko kuma dai hukumomi suke daukan matakai na kama mutane musamman a dangane da batun nan da ake cewa sun bayyana ra'ayinsu ne kawai gwamnati ta kama su wato ina ganin ya kamata mu bambanta abubuwan nan guda biyu bambanta eh, su da nike son shine in ka bayyana ra'ayinka alal misali na yi hanya nan na gina hanya alal misali na ba da ruwan sha to duk wanda bai gamsu ba da aikin da na yi da a ce zai bi diddigi ya gane ga jimillan kuɗin da na kashe ga yadda aka gudanar da aikin nan to sai ka tsokaci bisa wannan hurumin in kana da cikakkun bayanai to galibi abin da muke yi shine yanzu ban sani ba ban san abin da aka kashe ba ban san abin da aka yadda aka aiwatar da aiki ba kawai dai saboda ni abin nan bai kwanta ma zuciya ba ko kuma bai na jinin ko shugaba ne ko kuma ban ji daɗin abin da ya faru ba kawai shi kenan da ina da hansa ɗina ina da data ɗina kamar da ne maka bayani daga farko shikenan kawai zan hau dokin tsana shikenan in rubuta abin da nake so to su ko bangaren su kenan mutane su ko bangaren shugabannin akwai ya kamata a yi hakuri mun zo wani wani wani wani lokaci ne na mutane sun samu wata kafa ta bayyana ra'ayinsu kuma duk yanda kai Abdul ka raba wato social media wannan kafatan sada zumunci ta whatsapp ko facebook ko koma menene da batanci zai yi wahala saboda haka yana da kyau su ga mani samu wani dandali dandali inda za su rinka tattara bayanan nan mm. su tace su mm. amma ka bi yau ka kama na yau ka kama na ba zai yi ba sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sarau A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Wato mai martaba sarki ba wanda ma ike musu akan cewa shi ba masani ba ne, ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani ba ne. Amma gaba daya bai malakanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba daya bai ma fahimce shi ba. kasan gwanonin na abin da suka dama suke ba abin da mutane suke so suke yi duk 'yan siyasan nan haka suke saboda ba za su yadda su kullum ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa ya za su yi su gaya maka cewa lallai sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa na sabon shiri na tsakan mai wuya. Wakan wani irin zurfi tsohon sarkin Kano Sanusi da Sanusi ne a cikin harkokin siyasar jihar ta Kano har suka kai har suka tsige shi. Wannan na daga cikin batutuwan da muke son mataba a ci gaban muhawarar da muke yi kan tsige shi wannan babban basaraki to amma kafin mu je nesa ga ra'ayin wasu kana game da abin nan. Sunana Naif Aliyu a daidai fahimta ta na na na dan wannan jiha an ɗan yi sauri wajen yanke hukunci na cire sarkin za kamar akwai wani abu a ƙasa wanda zan iya cewa abin da ta sarkin shi ya jawo kansa duk wannan matsalolin sunana ibrahim salim allah ubangiji ya sa haka ne ya fi alkhairi ga uwan sarkin allah ubangiji ya sa kuma wannan da aka naɗa mana sabon sarki ya sa shi ne mafi alheri a gare mu da ƙasa baki ɗaya amma na yi matuƙar baƙin ciki ne baƙin ciki da cire sarkin nan wallahi da na kwanta a daren litinin zuwa talata ko bacci ban ba yi na yi in yi bacci na kasa da na rufe idona sai in ce an cire sarkin kano sai in buɗe idona haggari ya waye matata tana tambaya ta me ya same ni yau na kasa bacci na ce wallahi sarkin kano da aka shiri dinnan shine ya janyo nake wannan na kasa baccin nan na tashi da sassafe ma na ne fitata abin yana damuna yana bata min rai a wannan al'amarin saboda ba abu ka'idodi yadda ya kamata a cire sarkin nan ba. Dr. gaishe ku. To ba tare da bata lokaci ba ga wakilinmu na Kano Muhammadu Ibrahim Kwari zai ci gaba da kawo mana kashi na biyu na muhawarar da ya hada a tsakanin Honorable Ibrahim zakar da Salina sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano da kuma Alhaji Musa Sha'aban Gogo da ke wakiltar bangaren shi tsohon sarkin Sanusi. Ko ya ce su. Yan siyasa Allah eh, shi wannan jawabi da yake magana shi mai martaba tsohon sarki shine iya wannan maganganu wa mai girma gwamna ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce ɗaya daga cikin dalilan kenan dalili na farko ni sarkin kano ya sanar da ni cewa da aka yi magana da railo yin jirgi ita menene amfanin jirgi ga yara 'yan makaranta a ƙasa menene amfanin jirgin ƙasa ya ce zai je samu mai girma gona bayan ya same shi ya ki yadda saboda an yi maganar kuɗi a ciki 'yan cana za su kawo naira su zo a jibgawa kano bashi na shekara arba'in da ya magana aka yi aka gayyace shi kaduna taron investment ya faɗa cewa wannan abu da kuka shirya na garin ku ya zama gaske ya yi kyau ba kamar wata jiha makociyar ku ba daga nan rigima ta faru. To amma wani yana cewa a matsayinsa na sarki me ya kai shi lafuza irin waɗannan tunda watakila dama ya gaya wa sarki a gwamna ga dalilansa ko kuma yana ganin wannan abin bai kamata ba kuma watakila gwamna bai yarda ba wasu suna ganin me kai shi maganganu irin waɗannan kuma a fagen mutane ko a gaban mutane wato kowa san tarbiyyar sarki sunusi na biyu shine bayar da za a yaga ana rashin gaskiya ko za ka halaka shi sai ya gaya ma lokacin da ya zo ya yi sadakar rayuwarsa ya yi sadakar aikinsa ya yi domin a kafa abc domin ya sadakar ransa da ya fito da manya-manyan waɗanda suka cinye kuɗin gwamnati suka cinye kuɗin bankuna ga suna aka kama su suka yi kurkuku aka daga lokacin suna ta burgewa sai sai sunu sulami da sunu sai da aka zo kansu su kuma zai kiga musu ba su daidai ba wannan shine wannan shine gaskiya mm. ni magana ta gaskiya ko ban san lokacin da sarkin kano sunusi ya zama dan apc babalantana har izo i taimaka wajen yakin neman yau dama eh, tambayar da zan maka da misali eh, wannan yana eh, kuma abu na biyu abu na biyu da nake so ko kana sani ne baka sani ba amma kafa jam'iyyar apc idan ka dauke idan ka dauke a suwaji eh investin kuɗi shi sadakar aikinsa ya cewa a waccan gwamnatin ba a shigar da kuɗi kaza ba. Kaman kenan. Duk ƙasar da ta ɗau cewa gwamnatin can daman tana almubazzaranci kuma shi yana aiki a ƙarƙashin gwamnatin akan rashin gaskiya ya faɗa. Wannan ta ƙara wa jam'iyyar APC armashi. Malam Musa ina zuwa. kenan kamar zargin nan da ake yi wa sarki cewa ya tsoma kansa a cikin harkokin siyasa kamar kana kokarin ka tabbatar da shi kenan ina kai maka kafin yin sarki kafin yin sarki na gaya maka yake yana gwamna eh, a ya sauka daga ciki kafin yin sarki da masaniya mm. sarki ya wato wato wato ina so wato Musa ke fada wato ma Musa ya kasa gane wato yanda tsarin rayuwa ma yake na maganan ko sarauta da siyasa da gwamnati mm. ya kamata ya gane cewa wato mai martaba sarki ba wanda ma ike musu akan cewa shi ba masani ba ne ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani ba ne amma tun shimfiɗata ta farko na gaya muku cewa gaba ɗaya bai ma lakanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba ɗaya bai ma fahimce shi ba kuma ina son tabbatar maka da cewa da abin da zai yi kamata yi mu a tunaninmu ya yi a matsayinsa na masani ko a matsayinsa na basaraki amma idan ya yi wancan jawabi ne lokacin jonathan a matsayinsa na dan apc to mu dai ba dai apc ta jihar kano ba in ma ya apc to sai dai idan a wani guri ya yi amma ba a jihar Kano ba. ba mu da rekod na cewa ko shi dan APC ne. Kamar lafizan sakatare eh, honorable kana cewa ɗabi'un nan da kake faɗa da ba su daidaita da yanayin al'ummar kano na mai martaba sarki kamar sun taimaka wajen eh, wato samun takaddamar ku da kuma durkushe wasu a wannan harkokin sarauta ita ce ma babbar makatsala ina so in tabbatar maka shi isa rigimar ba wai da ma mai girma gwamna ba ne idan ka ga yanda shi wannan sabon sarki din ina so in tabbatar maka al'ummar jihar kano kanawa suka karbe shi kai ka san cewa ko wannan canjin yayi ma musa wai ku kun yarda cewa misali ɗabi'un nan na mai martaba sarki ne ya shiga ya fita ko ina a harkokin addini a harkokin zamantakewa a harkokin mata da matasa a harkokin gwamnati da sha'anin siyasa da zaɓe kun yarda cewa wuce gona da irin da su suke ganin cewa ya yi ya taimaka wajen rashin ba a fahimce shi ba wato shi mai gwamnati idan har mai gwamnati baya baka ya tsansa in baka son abin da yake so saboda kasan gwanonin na abin da suka dama suke ba abin da mutane suke so suke yi ba duk 'yan siyasan nan haka suke saboda ba za su yadda su kullum ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa ya za su yi su gaya maka cewa lallai sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi kuma shi sarkin kano mutum ne sarki ne na duniya menene sarkin duniya mutumin duniya ne shi duk duniya yana har yanzu ana gayyatarsa a kasashe a duniya inda suka ci gaba ci gabansu ba za mu iya tadda su ba ko da za mu tsaya ko da za su tsaya su jira mu shekara arba'in kasar na kirawo shi ya ba su shawara ka samu sadakar wannan ka banzatar da su saboda me saboda ra'ayi ya ce kar ka gayyato yan cana ku ciwa-ciwa za su a'a mm. Mm. wato malam musa ya kamata ko ka gane duk abubuwa dinnan da kake faɗa ka fahimci yadda su mutane suka kallace shi wato eh, duk wannan magana da kake faɗa ba magana ce wadda su a matsayin wato kanawa za su iya ma fuskantar ku ba idan yanzu misali ya tafi china ko ya tafi america ko ya yi je ko ina ne ko ina ma ije ko ya je ingila ko ma ina ne ije je jawabi ni wannan ban san su ba ban san komai nasu ba amma dai babbar magana shine idan ka ɗauki mutum goma a jihar kano kanawa ka ce ko menene laifin sarki ɗaya daga cikin abin da zai ce shine baya girmama ita sarautar gargajiya din. Wai gaskiya ne ba musa hmm? eh, cewa sarki bai fahimci ma bai laƙanci al'adun Hausawa da kuma ita kanta hikimar yadda ake tafi da harkokin sarauta ba. Wato shi mai gwamnati in ka faɗa ruwa saboda ya kowa iya ƙaharu da sharri da harambe ruwa idan ka faɗa zai cika ta da kura. misali zan baka eh, yanzu kake ce mana sarki mutumin duniya ne sosai watakila eh, kowannan yawace yawacen da shiga a fita ne ya gurɓata masa fahimtar lakantar al'adun mutanen kano misali wato sun rasa yadda za su ne sai irin makamaka da yadda za su yi fake amma abin da nake tabbatar ma da shi mai wata sarkin kano ci gaba murabus da murabus eh, ba murabus ba wanda kuka kora ai murabus da kansa ya sauka ke eh, a wanda kuka kora saboda ra'ayinku abin abin da nake ma. saboda dalilan nan kenan kaman baka gamsu ba ai da ga dalilai da dinga bayarwa ai wannan dalilan ai ina ga ko yaron goye ba zai dauke shi ba muna da tun wata uku da suka wuce mun san haka za ta kasance me za ka iya cewa game da maganar da ya cewa alamu sun nuna mai martaba bai lakanci al'adu ya zaman tikewar mutanen kano ba menene al'adar kano to a gaishe kuma malamai to a shiri na gaba za mu zurfafa sosai a cikin siyasa tsohon sarkin da kuma so mu duba rawar da ake zargin shugaban kasa muhammadu buhari ya taka koda ta bayan gida ne wajen cire wannan sarki muna godiya ga su bakin namu wato honorable ibrahim zakar da salina da kuma alhaji musa shaban gogo tare da musamman shi wakilin namu mahmud ibrahim kwali da ya shirya mana wannan muhara a can kano a kuma na ita nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakuta a washington dc mun bako lafiya kuma madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.